العليم من الشيطان الرجيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون الله سبحانه وتعالى yana kiran ahlul kitab yahudawa da kiristoci da su yi imani da abun Allah ya saukar da shi na littafi wa aminu bima anzaltu ku yi imani da abunda na saukar Allah ya tabbatar lamirin zuwa kansa ya ce an zaltu ni na saukar idan har Allah ne ya saukar ko da bai kira ka ba ka yi da abun shi ne daidai da kai yanzu ka daga su neman musu ake su yi imani da shi da abun da Allah ya sauka mu ko tawassuli mu muke da shi su ana kiransu su yi imani suka kangare mu ba a ma kira mu yi imani da shi din ba amma muna tawassuli ma da shi rabbana amanna bima zalta. wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a shahidin mu tawassuli muke roƙon Allah da wannan din idan har Allah ne ya sauka ka kai imani da shi wa aminu bima anzaltu ku yi imani da abunda na saukar musaddikan lima ma'akum yana mai gaskata da ke tare da ku irin wannan kiran ba a nan kaɗai ba Allah ya musu irinsa Allah ya ce wai za kila lahum aminu bima anzalallahu kalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bi wara'ahu wa huwal haku musa da lima in an ce da su ku yi imai da abun da aka saukar ma annabi salama sai su ce a mu namu kada ya mu imai da shi alhali nasu din ma din ba su imani da shi ba inda su yi imani da nasu da dole nasu zai sa su imani da annabi wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina kadoba suka magoge sunan Allah an ce aminu bima anzala Allah abunda Allah ya saukar sai suka ce nu'minu bima unzila alaina Allah ya ce ai Qur'ani shi muka sauka kuma shine mai gaskata nasu din nazzala alaykal kitaba bil haqqi musaddikan lima bayna yadayhi min at-taurati wal injil yuwawila yadayhi ne kenan shine min at-taurati wal injil Allah ce nazzala alaykal kitaba bil haqq wa anzala at-taurata wal injil ay ma'ana musaddikan lima bayna yadayhi min at-taurati wal injil su yi mai da wannan abin da aka saukar maka wannan shi ne mai gaskata abin da aka saukar musu na taura da na al'injil amma hakan ya kai sun imani ne ba su imani ba ya ayyuhal ladina utul kitaba ya kula da aka ba su littafi Allah ya musu kira aminu ma maza aminu ma nazalna musaddikan limamu akum ku yi imani ya kuna da aka ba ku littafi ku yi imani da abun da muka saukar yana mai gaskata da ke tare da ku idan ba ku yi ba fa abun da zai biyo baya ba kyau min kabli an natumisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha la'ana nal'anahum kama la'ana ashabar sabt wa kana amrullahi maf'ulan wala takunu awwala kafirin bihi kar ku zama farkon da ya butulce ma wannan din wala tashtaru bi ayati samanan kalila nan muka saya wala tashtaru bi ayati samanan kalila kada ku sayar da ayoyina kada ku sayar da ayoyina ayati ayoyina samanan kalilan don wani farashi kankane الراجب عليه رحمة الله يتي الشراء الاشتراء دو أبو دين الشراء الاشتراء dukkan su shine duk abun da za ka ajiye ɗauki waninsa shine ashira'u ko alishtira'u aljauhari alaihi rahmatullah shi kuma ya ce asulu ishtarau asalin kalmar ishtarau ɗin ishtarayu ne asalinsa ishtarayu sai aka don nauyin faɗi akwai nauyi wajen karantawa ishtarau da ishtarayu ayin za ka lura ishtarau ya fi saukin kai karatu to sai aka go aka shafe ya'un wannan harakan da yake kan ya'un aka musanya shi zuwa ga kan wawon aka ba wa wawon din sukuninta aka ɗauki ta matsayin maddi wala taru bi ayati samanan kalila to anan waɗannan yahudawa da yawa daga malamansu su ne masu musanya gaskiyan da karya humul lazina gayyaru wa baddalu kutubahum su ne wanda suka musanya littattafansu wa harrafu dinahum suka caccanza addininsu don su su ne fitilan al'umman amma kuma su ne suka zawa al'umman Allah kai kai su ne waɗanda ishtarau bihi samanan kalila suka musanya abin da aka saukar din da wadan wani farashi kankani na duniya kamar inda Allah ke cewa wa iz akhadha Allahu utulkitab, ladzina utul kitab latubayyinunahu lin-nas wala taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan kalila fa bi'sa ma yashtarun Allah ya ce alkawari na yi da ahlul ni Allah alkawari na yi da Yahudawa da Kiristoci akan cewa latubayyinunnahu lin-nasi littafin nan da na saukar muku ku yi wa mutane bayani gwari-gwari na hun linnasi wala tumuna kar ku boye abin da ke cikinsa a ciki akwai maganar ma'aiki sun boye a ciki abin da zai gaskata Kur'ani sun boye an ci da su wala taktumunahu amma fa na zo huwara a zuhure suka jefar da littafin zuwa ga bayan bayansu washtarau bihi samanan kale suka siya wani dan faraji kankani da wannan ilimin mai girma irin shi Allah ya ce ishtarau bi ayatin lahi samanan kalila fasaddu an sabili innahum sa'a ma kanu yamalu a kisatu tauba kenan yanzu ana kira su wala tashtaru bi ayati samanan kalila kar rufa ku sayar da ayoyi na din kar ku yadda ku sayar mun da ayoyi zuwa ga dan wani farashi kankane sun siyar ko ba su siyar ba sun siyar tunda Allah ya ce ishtarau bi ayatin lahi samanan kalila fasaddu an sabili inna musa a kanu ya babu tun sun siyar sun ki su hannu da hannun Allah nan sun ki su hannu Imam Bukhari alaihi rahmatullah ya fitar da hadisi daga abdullahi ibn abbas ibn abbas yake cewa kala ya ma'asharar musulmin ya ku taron musulmai kaifa tas'aluna ahlal kitab ta yaya za ku tambayi yahudawa cikin ilimi wa kitabukum allazi unzila ala nabiyhi sallama ahadasa akhbari billahi littafin nan da Allah ya saukar muku na Qur'ani da yake da kira sababbin hukunce-hukunce da labarruka a kansu ba ku karanta mani takra'unahu kuna karanta wannan littafin lam yushab wa kada haddasa kumullahu anna ahlal kitabi baddalu ma kataba Allahu lahum Allah ya gaya muku a cikin littafin Kur'ani wannan Yahudawan da Kiristoci sun musanya littafinsu abinda Allah ya rubuta sun musanya wa gayyaru bi aidihimul kitab da hannayensu suka musanya littafin fakar kuma suna cewa huwa min indillahi liyashtaru bihi samanan kalila da hannunsu suka rubuta kuma suka cewa ai daga Allah ne wannan littafin mutum ya rubuta littafi da hannunsa yaktubuna alkitaba bi aidihim da hannunsu suke rubuta fa summa yaquluna haza min indillahi wannan littafin daga Allah ne me yasa suke fai suke haka li yashtaru bihi samanan kalila shine magana ibnu abbas yace afala haku, bai hana ku ba littafin naku bai hana ku ba ma ja'aku min ilmi ilmin da kuka samu bai hana ku ba an musa'alatim don su Kur'ani bai hana ku kar ku tambaye su ba wala wallahi na ransa da Allah ma min minhum rajulan kat a cikinsu ba mu tawa gani mutum guda ɗaya ko guda ɗaya ba yes alukum anil ladzi unzila alaikum sun zo sun tambaye ilimi a wajen ku ba ta bayi ba ba san da aka samu yabba yahude yana zai tambaye sabon mai cikin ilimin qur'ani ba ta bayi ba to ta ya ku kuma ku tambaye su akan a taura bayan kun san su kam la aymana lahum ba su alkawari kwata kwata za ku tambaye su haka ibn abbas ya ce alaihi rahmatullah irin shi daga imamu tabari alaihi rahmatullah shi ma ya ce kana sun minal yahud waɗansu daga yahudawa ka katabu kitaban min indihim suka rubuta littafi daga wajensu daga hannunsu su suka rubuta yabi'unahu min al-arab suna sayar da ita cikin larabawa wa yuhaddisunahum suna cewa larabawan annahu min ingillah ai daga Allah ne su suka rubuta fa suke gaya ma larabawa ai daga tun da sun san larabawa ummiyun ne su ce ai daga Allah ne imam tawali ce li yakhudhu bihi samanan kalila suna yin hakan don su samu don wani farashi kankane na duniya a cikin muktasar na tarihu dimashk juzu'i na biyu shafi ta 141 al-hasan al-basri alaihi rahmatullahi ke cewa akhadha Allahu ala hukami thalatha akwai alkawari irin wanda ya gudana tsakanin yahudawa da Allah hakanan irin wannan alkawarin akwai tsakanin Allah da hakimai ko Allah da alkalai wannan alkawari akwai shi tsakanin Allah da alkalai alkawari uku Allah ya dauka wa alkalai kowane alkali duk wanda ya zana kujerar alkalanci alkawari uku tsakaninsa da Allah na farko Allah ya taru bi ayatin lahi samanan kalila duk wanda ya zana kan kujerar alkalanci to alkawarin Allah ne kar ya musanya ayoyin Allah da dan farashin duniya ka san abun a ƙur'anance haramun ne annabi ya haramta kaji a hadisance amma don an baka duniya ka taka ayar ka saya ka taka hadisin ka saya ka zata da hukunci akasin wannan din ka karya alkawarin Allah subhanahu wa ta'ala na biyu wala yakhshaw fillahi lawmata la'im a sanda ka zauna za ka zartar da hukunci to alkawarin Allah ne kar ka ji tsoron kowa a kan zartar da hukuncin Allah in ka baka zartar da hukunci daidai da Allah ya gaya ba ka kare alkawarinka da Allah na uku wa Allah ya tabi hawa kar su bi son rai wajen zartar da hukunci ai wannan din namu ne ai wannan din danginmu ne ai wannan din na gida ne ai wannan da na hannun dama ne ai wannan na babban fada ne A'a. idan kai haka ka karya alkawarin Allah subhanahu wata'ala bayan ya karanto wannan sai ya karanto aya don ya zama shahid ya ce ai Allah cewa yayi ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah Allah ya ce kuma wala tashtaru bi ayati samanan kalila da wannan aya al-Hasan al-Basri ya kaba hujja akan alkalai Abul'aliya Aliya alaihi rahmatullah shi ma yace wala tashtaru bi ayati samanan kalila ma'ananta shine ana magana da Yahudawa ana ce da su kala la ta'khus على ما علمت أجرا فإنما أجر العلماء والحكماء والحلماء على الله عز وجل وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة هذا يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا yake cewa abu aliya ya ce maganan allah nan ga yahudawa cewa kar ku musanya ayoyi na da dan farashi kankani ai shine an rubuta musu cewa la ta ala ma allamta ajuran duk abun da ka koyar da wani karka yarda a biya ka za ka dauka salar ya kai kaga abuna mu aka halatta mana ta su an haramta musu karka koyar da mutum ka dauki kudi akan wannan din haramun ne ana gaya musu kenan fa innama ajrul ulama sakamakon malamai wal hukama da alkalai walhula ma da masu hakuri shine sakamakon su ba a nan duniya bane a alallah yana gan Allah zai biya su wa ji dunahu su fa yahuda nan suna samun wannan din maktubin inda hun fi taura akwai ta a rubuce a cikin littafin a taura cewa mene na adam a allim majanan kama ullimta majanan ka sanar da mutum ilimi kyauta kamar yadda Allah ya baka ilimi kyauta haka da daga Ali ibn al-Ja'ad yace kala maktubun fi tawra fi tawrat awwal kadim din kenan a ciki akwai a rubuce ibn adam allim majanan kama ta majanan ka sanar da mutum ba tare an biya ka ba kamar yadda Allah ya baka ilimi wata tare ya biya ka ba ko a Qur'anin mu Allah ya tambayan annabawa ko ya tambaye mabiyan annabawa ya ce la as'alukum alaihi ajra la as'alukum alaihi ajra la as'alukum alaihi ajran ko a ce am tas'aluhum ajran fa min idan kana sanar da su ilimi kana tambayan su kudi ne a wannan gaba ne wani su malamai suke ganin ka koyar da qur'ani ma a biya ka haramun ne amma magana mafi hujja mafi karfin hujja annabi cewa ya ma ka koyar da Kur'ani a biya ka a duk duniya ba abun da kudinsa ke da albarka kamar wannan din duk duniya nabi ya ce ba abu da za ka yi wa mutum ya biya ka kuma kudin albarkasa ya kai kamar ka koyar da Qur'ani a biya ka kudi abinda ake gudu shine a inda koyarwan ya zama farilla a ka kai duk garin ba mai ilimi sai kai alhali yanzu garin ma ilimin addini ma ko fatiya sun gagara to yanzu ka ce bari in koyar ku fatiya amma za ku biya ne ka haramun wannan shine magana Allah ce wala tashtaru bi ayati samanan kalila kar ku musanya ayoyi na dan farashi kankane kun ga nan bawun din musanyawan tana kan ayoyi wanda a matsayin kamar shine sil'a amma a ayar wa sharauhu bi samanin baksin da rahima ma'aduda bawun yana kan saman ba musamman ba yana kan ba a sil'a ba yana kan saman wato in haka ne ishtira'un da ke nan wajen yana nufin cewa ma kenan kabilu ala zalikar rusha sun karbi rishuwa ne a mamakon faɗin gaskiya Abu da ke cikin littafi su na gaskiya su faɗaɗin aka ba su bribe aka ba su rishiwa cin hanci sai suka ki faɗin gaskiyar da yake cikin shi na laikinsu wala tashtaru bi ayati samanan kalilan kwarai kuwa wannan haka ne a ka na alkali ko a ka na loya idan kana shafa'a akwai shafa'a hasana akwai shafa'a sai'a. man ya shafa'a shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'a sayyi'a yakun lahu kiflun minha idan kai a hasana ka ci mai kyau kuma ka ci halal amma idan kai shafa'a sayyi'a ka ci haram baka ci mai kyau ba rishuwa bribe karban cin hanci a dokan Allah haramun ne haka na a dokan kasa ma din haramun ne haramun ne amma hakan ya zama ruwan dare yanzu ka ba da bribe a baka abu ya zama ruwan dare kusan ba inda bai shiga ba a nigeria to wannan don a kowane gaba haramun ne ba yadda za a yi ka shuwa ka ce za a arzuta kara 'ya'ya na gari ka zibun ka ciri shuwa allah ya baka 'ya'ya na gari ka ciri shuwa kana bukatar mata ka ta bi ka kai ka kangare mu Allah wai kuma ka so ƴaƴanka su bi ka wannan suniya ne malam ka kangare mu Allah subhanahu wa ta'ala ka jira wai matanka da ƴaƴanka su bi ka wannan kuna ga hakan zai yi ba ma na gaba ɗaya wannan din a cikin albidaya wannan nihaya <clears throat> ibnu kasir ya kawo wani magana mai kyau ga irin mutanen da suke gudun cin haramun mutumin yana gudun cin haramu sosai sai wani ya zo ya siya rago a wajensa to da ya siya ragon a wajensa ya kai gida ya daure duk abincin da ya nema ya kawo ragon bai ce ya yi ya ragon baya cin komai sai ya zo cira malamin ragon da na siya a gurinka yau kusan kwana biyu fa duk abincin da na kawo bai ci sai ya kira mutumin mu a wajen mu komai ma yana ci fa duk irin nau'in abinci yana ci amma ban tambaye ka mana me sana'anka sai ya ce shi yana rawa ne a masarauta aikin shi ne rawa a masarauta sai ya ce ah inda haka ne ina da batana la takulul haram ya Allah ya Allah dabban mu marhaban shekana marhaban ala na ga malam zaune inna dabbatana la takulu haram dabban mu ba ta jin haramu. dan Allah yanzu ba dabiyan dabba ba ta ci komai akwai taklifi akan dabba ne ai ba taklifi akan dabba akwai halal da haram akwai akan dabba babu amma fi cewa ya dabban mu ba ta cin haramu? don ka ruba gyara alaka su da Allah har ya kai ga dabban gidan ragon gidan bai cin haramu yanzu mu nan ba ma rago ba ka tsare mutuncinka ka guji duniya shi yasa al-hasan al-basri yace duniya akwai mutane biyu tare da ita akwai wanda yake guje ma duniyar akwai wanda yake bin ma duniyar. ya ce wanda yake guje ma duniyan to duniyan tana binsa wanda yake bin duniyan duniyan tana guje masa ya ce idan ya kamo wanda yake bi din wanda yake guje ma duniyan kenan idan ya kamo mutumin to zai yi wa mutumin rauni amma shi wanda yake bin duniyan idan ya tarar da duniyan to duniya sai ta kashe shi me aka yi aka yi duniya yanzu sun yahudawa sun kasa rike littafin Allah ko mu a al'umma muhammadiyya wannan al'umma ba ma littafin ba mutuncin malamai ma ana sarewa don gudun abu da suke ɗauke da shi ɗin kar ya fari ku duba imam bukhari alaihi rahmatullah ai kusan wane ne bukhari inda za a lecture guda za a kan wane ne bukhari imam bukhari duk duniyar ilimi sun san wane ne bukhari amma don ba ma sare abin da annabi ya gaya ba a don sare ilimin da yake tare da shi aka shiga jirgin ruwa sai ga makocinsa shi bai sani ba barawa ne makocin shi bai sani ba tafiya ya kai tafiya hira ya kai hira sai ya ce da makocin aini ma din yanzu haka na fita da guzuri na ina da guzuri tare da ni na dina da dari ya ce Allah akwai gashi na yana mutumin ga guzurinsa dina da dari a jan summa sai hira ya wuce imam bukari shi ya manta barawan bai manta ba sai da ya dan yi shuru an tafi kadan sai ya kira mai kwale-kwalen mai jirgin ya ce kai malam ina a sai akwai wani abu ya ce a caje kowa dinari na ɗari ya bata wai dinari shi ne ɗari ya bata yanzu yanzu a caje kowa cikin jirgin e duk wanda aka sama jikinsa na shi ne yanzu kowa a caje da gaske yake fa shi kowa a kyage fa a bashi kudin shi imam buhari sai ya hararo ya tuno ashe hira na suka yi dazu ne yana cewa wai dinarin sa dari a jansun ma kenan na imam buhari din ne imam buhari ya gane cewa idan aka samu wannan a jikinsa duk karatu sa condemn ne mala don ba rawa za ki rashi nan gaba ba ki rashi malami nan gaba wallahi ka duba sare mutunci karatu da ya fahimci in an samu fa a jikinsa ba ba kyau wallahi yadda ba a gani ya cire kudin ya jefa ruwa kudin sa fa guzurin sa fa guzurin nasa ne fa zai tafi neman ilimi da shi ya jefa ruwa sai da aka caje aka caje aka zo aka caje kowa ba wanda yake da kudin a jikinsa aka ce kai mana kaje kaje fara waje wani gurin kare ba ne a nan ba sai da aka rawa sai ce imam buhari ina kaje ba kudin ina ka jefa gudun ya ce cewa na ya karatu nawa na banza ne cewa aka yi maka karatu nawa na banza ne idan ka samu kudin nan a jiki na duk da haƙƙi na ne nawa ne halal malak mutunci na ya zube ya ce nan gaba karatu na banza ne don da in ba ka da muro ma ba karatu a wajenka ko muro an ba ka da shi ya ce na jefa ruwa ya ce ka hakura haka ka jefa ruwa ya ce sosai ma kuwa na jefa ruwa eh kana ga waɗansu mugaye masu jifan malamai da wani abu da kake gani wallahi ba komai bane ba fa sun san ba shaksiya malamin kawai ba fa ilimi suke su gurfanar eh kwarai kwa ilimi kadai suke su gurfanar amma hakan ba zai bayo ba wala tashtaru bi ayati thamanan kalila wa iyaya fattakun a baya mun karanta wa iyaya farhabun aya ta arba'in din kenan nan kuma wa iyaya fattakun ta arba'in da ka kaga Allah ya kaddamar da a akan fi'il din don ya zama maka hasur shi kaɗai za a ji tsoro to shi kaɗai a ji tsoro kar a ji tsoron wanisa daga mashirikan da aka hada masa shi kaɗai a ji tsoronsa cikin komai kun gane shi kare za a ji tsoro hadith daga abdullahi ibn mas'ud radiyallahu ya ce ma'aiki salasalama yake cewa duk wanda ya yanke kudin wani ya zama sababin hana wa wani kudinsa shi ya ci da kuma kariya da kuma rantsuwa ta kariya ya rantse da kariya don kudin ya zagaye zo kansa kare wajen mai kudin idan ya yi haka annabi ya ce zai gamu da Allah yana mai fushi da shi to sai ibn masud ya ce bayan ya kawo maganar ma'aiki sai ce annabi ya kara karanta ga wannan aya innal lazina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan kalila ulaika la khalaqa lahum fil fil akhirah wa la yukallimuhum Allah ila akhir aya haka lokacin da najashi sarkin habasha kaga shi ma yana kashin ahlul kitab ne sanda rasuwan shi da rasuwan shi ya zo madina annabi ce ku tashi ku yi mai sallah wasu sa wasu kace ya za mu yi wa bayahude sallah wanda baya daga cikin musulmai ya zama wasa mana ya za mu ahlul kitab kai sallah wanda baya cikin musulmai sai aka saukar ayar wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la a bi ayati llahi samanan kenan a nan da Allah ya ja musu kunya suka musanya din ba kowansu ba ne daga cikinsu a wanda ya saya akan haka ko kun gane ta kuduba wala a bi ayati samanan kalilan in ka wannan gaba kai akwai abun dubawa da yawa akwai hauka ma kala kala an ce wala a bi ayati samanan kalilan kar ku ba da ayoyin a matsayin sil'a ku karbi farashi a farashi ma kuma kaɗan a sama nan ma kalilan ku karba kuma ayati Allah ya jingina kansa ayoyin don ka san girman abin da suka bayar din kuma ka duba suka karban dan kaɗan aka musu aka sifanta da kalilan samanan kalilan ayati kuma samanan kalilan ka samu suka musanya wautare na karshe ku duba mutum ya bada kaɗan ya karbi da yawa shi ne ai abun hankali amma ya za ka bada da yawa ka karbi kaɗan yanzu misali idan mutum ya je kasuwa zai siya kaya naira dubu ɗaya kayan na dubu ɗaya ne sai ya bada miliyan ɗaya a bashi kayan yana da hankali don Allah wallahi wawa ne ba ga ne ba wannan ɗan karmi misali kenan fa don kasan ayan Allah ba ta da kima a duniya ba mu da kimanta da ayan Allah a duniya gaba da to shi da ka bada kuma yanzu ka duba wala tashtaru bi ayati samanan kuma muka ce ai kun san Allah ya sa bawulun akan ayar a ce kuma akan saman aka sa ayar wa sharahu bi samanin baksin da rahima ma'aduda idan ka je siyan kaya me za ka bada da baka kaya sil'a kayan za ka bada a baka kudi ko kudin za ka bada a baka kaya kudi shine saman shine farashi abin da za ka karba shine sil a shine hajarka yanzu za ka bada farashin kayan kayan ne sai ka karbi kayan to su maka rufa wala tashtaru bi ayati samanan yanzu su farashin suke siya fa kun gane me nake son faɗa yanzu ka je ka ce ba kuɗi zaka bayar a baka wannan ba to su wannan suke bada a bada kuɗi ka san karshen cewa ba su bukata wani abu kwata kwata in a yanzu mutum da je kasuwa ya sayar da wayansa yana bukatar wayan baya bukatar wayan ai in har zan bada wayan ka ban kuɗi kwata kwata wannan bai da amfani yanzu a wajena na gaji da shi ne yanzu shine fa abun fa suka bada ayoyin Allah suka karbi farashin kamar ka ce ka siya wannan kuma ka kawo konawa kan wannan kalilan konawa in ka jina cira kai ai ka wannan na ce maka yanzu na zo ce maka kawo konawa sai ka ce ya konawa wannan abun dubu na tukuna eh konawa nawa maka kawo ka san na gama kyama wannan abun kun gane me kasan fara ban bukata wannan abun tunan ce maka konawa ka kawo lalle wannan bagana anan bukata wannan abun shine fa nan fa wala tashtaru bi ayati samanan kalila kuma ba raini hankali ba magaba daya ina ma a karbi farashin mai yawa tunda ayan tunda yana da balo ayan a karbi mana dan farashin ma mai yawa in ma za ka karbarin amma farashin mu dan kadan wannan ba ta bukatan ayan Allah kwata kwata eh mana ba ta bukata abunda ana bukata mutuwa a kanta eh mana ana wajen kare ayan Allah mutuwa ake bukata a mutuwa a kai Allah ce idan aka taba addini ba ku mutu akai ba to kai yanzu bayar ma kake ka karbi kuɗi Allah ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna to yanzu rai ake bada kudin ake baya bada a siya aljanna yanzu kai aljanna kake bada ka karbi kudi aljanna kake bada ka karbi kudi littafin Allah kake sayarwa don duniya ya Allah ya Allah abu akwai abu mamaki sosai a ciki kai Qur'ani yana magana kai yanzu kana kai yaran ka islamiyya ba za ka sa yaran ka islamiyya su karanta ilimi su karanta Kur'ani kuma kai da ka ba su ka biya kudin don yayi karatu to su karatu suke bada su karbi kudi kai kudin kake bara yaron ka ilimi so su ilimi suke bara su karbi kudi bayan hude in ka san bayan hude wato wannan shine bayan hude ji yanda yake hmm ai wallahi ba kuma san bayan hude ba ka bada imani ka bada addini addinin ka bada littafin aka saukar daga sama a taurafa a rubuce aka kawo daga sama a taurafa a rubuce zingam daga sama aka kawo kuma ba malaka ya rubuta alkalin kudura na ya rubuta shi din ba ilimin da darajar nan gaba daya suka bayar suka karbi dan kadamin kuɗi kawai a gama da wurin a wucin za ka ba da alkhairin duniya za ka ba da alkhairin lahira ka karbi na duniya to nawa ma za ka rayu ne nawa za ka ba da shi yasa ibnu sama yake cewa duniya kullu kulluha kalilun duniya gaba ɗayanta kaɗan ce haka ne to bayan haka ya ce wallazi bakiya minha kalilu to a duniya gaba ɗaya kaɗan din ba abun da ya rage ma din kaɗan ne to cikin da ya rage kadan din kai kuma rabon kaɗin ma kaɗan ne a rabon ka kaɗan ma lokacin kaɗan ma kaɗan ne wato a ciki ne gaba da duniya dukkanta ba inda ta kai kaɗan ce a duniya duka kadannin kuma nan gaba ya zama da ya rage mu yanzu kadannin duk an cinye an wuce yanzu muna diyan ne kawai mu za mu tafi <laughs> to a cikin da ya rage mana ma kai lokaci ka nawa a ciki lokaci ka nawa shekara arba'in hamsin sittin saba'in ba shi ne ba nawa lokacin ka a cikin lokacin ka kadannin kuma nawa za ka more a ciki kuma har yanzu amma wai ka sayar da ayar Allah ka sayar da Allah ayar Allah kamar da ita sil'a kamar da ita sil'a Imam al-Qurtubi alaihi rahmatullahi yake cewa hazihi al-aya wannan aya wala tashtaru bi ayati samanan kalila din nan yace duk da tana magana da yahudawa ne amma ko a cikin wannan al'umma idan suka yi kwatankwacin aikinsu to damu damu a ciki ya ce faman aka shi watan duk wanda ya karbi bribe ala ta gayiri hakkin lahi a kan canza hakkin Allah gaskiya na yake rubuce a musulunci don musanya ka karbi bribe in ji mamu kurtubi a ibitali ko kuma don rusa gaskiyan ka karbi bribe ka san wallahi ga mai gaskiya amma tunda ba shi ne ya zo gurinka ba wannan shi ya zo gurinka sai ka kama kafan ka bashi Don ka rusa gaskiyar in kai haka in ji mamun kurtube mutane a ala ta'alimi ma wajaba alaihi ko ka ki ka je ka nemi ilimi da ke wajibi a ka don duniya ka shiga ciki au ada'i ma allamahu ko abun da Allah ya sanar sheka na gaskiya din ba wa al'umman ya tunda ya wajen wajibi akan ka kaki ka bada don samun duniya yace maku kutubi to ka shiga cikin wannan maganar wala taro bi ayati samanan kalilan Allah ya kiyaye ibnul qayyim alaihi rahmatullah a cikin alfawaid gashi nan ya magana akan haka shafi ta 32 yake cewa ad-dunya min awwaliha ila akhiriha la tusawi gamma sa'a yace duniya kakab da farkonta da ta duka bata kai bakin cikin lokaci daya ba ko kun kuma haka ne ba ko kai shekara arba'in kana cikin ni'ima sanda bakin ciki guda daya same ka saka mutar duniya gaba daya ko ba haka ne ba to in dai har bakin cikin lokaci guda ya kai ya rusa ma jin daɗin shekaru to ina ga bakin cikin shekaru na lahira kuma eh yanzu ka duba kaddara kana da kuɗi miliyoyin nairori ina kata wani littafi na muhammad al-arifi wani mawalaci ne a nan maka a saudiya ya rashin lafiyar da duk jikinsa ba inda yake motsi sai kawai bakinsa yana magana shi ne kawai duk cikin ba inda yake motsi kuma duk inda ka taba yana ji amma baya motsi yake cewa akwai sanda kuda kuda ya zauna kan goshinsa yana kan gadon asibiti ya kira yaransa kaf don su kori kudan yace ba kowa kusa da shi yace a lokacin duk abin da ya mallaka da za ka bukata ya ba kai ka kori kudan yace da zai baka kuda koran kuda inda za san duk kudin ka banza ne je wani gurin da ga kada kudin ka samu ruwa ba ruwan sha kana jin ruwa ba ruwan sha to ga wani mai ruwan yana da ruwa amma sai ka bashi kudi zaka bada kudi kofi daya ya ce maka miliyan daya zaka bada miliyan goma wallahi duk abun da ka mallaka kan ruwa kofi daya zaka bada baka ja ka tambaya Haruna Rashid ba aka ce da shi da Allah za mu tambaye ka ka ce idan ka ci abinci ka sha ruwa Allah ya hana maka fusari Ina aka ce da shi to rabin mulki ka za ka bada a saki ma fusari za ka bayar yace tini zan bada aka ce to idan ishi ruwa ya kama ka takura maka inda ka je ba ruwa in an ce rabin mulki za ka bayar a baka ruwa don kofi daya za ka bayar ce zan bada ya ce iko Allah ne mulki ne wannan ya ce mulki rabinsa kofin ruwa rabinsa kofin ruwa ya ce rabi fusari rabi shan ruwa an mulki ya tafi rabi ruwa kofi daya rabi fusari mulki ya kare kai kaim ce kaifa a akilan ta yaya zai zama da hankali in ba ma mahaukaci ba man ba aljannata bima fiha bi shahwati sa'a wanda zai sayar aljanna da abun da ke cikin aljannan don don wani dan farashi kankane na duniya don wani jin daɗi kanka na duniya sai ka sayar da aljanna ka ai mai hankali shine wanda zai fifita inda zai dawaman akan inda zai yanke Allah ya kiyaye a Kur'ani ayoyi guda tara Allah ya siffanta da farashi kankani don raina farashin nan gaba ɗaya ayoyi tara ya ce farashin kankane guri guda ya kawo farashi ya bata mubham fa yuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi samanan walau kana za qurba ba ce ba kalilan to in za ku lura kuma a duniya haku zan haka ne yanzu ayoyin Allah a duniya majanan ne amma ayoyin shaidani kuma kuri yake biya za ka shiga masallacin majanin kai sallar ka fita ba mai cewa za ba za ka shiga ba sai ka biya kuɗi wallahi inda masallaci kuɗi ake biya da da yawa sun dana shiga masallaci fa an daina sallah masallaci na ran su da girman Allah amma gidan fim kuɗi ake biya cika take rammala masallaci majanin gidan fim kuma kuɗi amma tafi cika to me bambanci kara wannan yahudawan sai ka gaya mana ana hayya ala sala a ah, ba gama ba tukunna sai an jefe sab mana eh kana ji an kira sallah kana ji an yi tada ikama kana ji ana karanta fatiha kai sai an jefe sab ko sai an tashi ko kai kada za ka yi ka yarda to da Allah ga ya mana mu ka da wayan nan me bambanci waya wayana kana siye ta dubu ɗari dari da doriya za ka saya wannan waya ba ka taba siyan Kur'ani ba tunda kudin wayan nan guda daya zai siya Kur'ani 20 30 40 ma zai siya Kur'ani 40 zai siya ba ka taba siya Kur'ani daya tak kana karatu ba kai bugu da kari akan ma akwai Kur'ani kyauta kai ba ka bukata kai kawai sai WhatsApp TikTok wane ne Facebook akan kan wayan ka fa akwai Kur'ani fa akwai fa software na Kur'ani bude ka karanta ba ruwanka wannan ai ina wannan ake malamai ne wala ta rubi bi yaji saman nan magana ta karshe daga ibnu taimiyya. alaihi rahmatul cikin majmu'ul fatawa juzu na goma sha shida sha ta hamsin da biyu ya ce alishtira'u bi ayati ana magana kan alishtira'u bi ayati Allah samanan kalila amalun man istahabba al-hayata ad-dunya aiki ne na wanda amalu man istahabba al-hayata dunya aikin wanda yana son duniya tukuru ne kuma duk mai son duniya ba ta kuwa tare da shi shi yasa nan Allah ya hara wa iyaya ku ya takuwa da son duniya ibn taymiya ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan ويرزقه من حيث لا يحتسب فقد بين فيها ان المتقي دكولا يجي سورون الله يدفع الله عنه المضره الله زي تنكر دك توتا تاريدشي بما يجعله له من المخرج ويجلب له من المنفعه بما ييسره له ييسره له من الرزق abin da Allah zai kawo abin da Allah zai sassauta ya samu arziki Allah zai kawo masa to tun da kaga nan an ko an kore an kora musu mene kar su sayar da ayoyin Allah don duniya kawai su ji tsoron Allah to idan ba su sayar da ayoyin Allah don duniya ba suka ji tsoron Allah to wannan tsoron Allah zai kawo musu duniyar tun da Allah ce wa man yattaki Allah yaji Allahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib in dai har ba su rudu ba suka riki alkawarin Allah suka riki littafin Allah to duniya da kafan ta mata zo gare su amma hakan ba su gane ba suka sayar ibnu taymiya yace wa rizqu ismun li kulli ma yughtaza bihi al-insanu ko yughtaza bihi al-insanu duk abunda zai zai zai rayar da mutum ya ce rayu ya sha rayu duk suna ce arziki ne ya tufatar da kansa arziki ne shi ne arzikin wa zalika ya ummu rizka duniya wa rizka al'akhira ya ce yana ammama arzikin duniya da na lahira duka za su samu yanzu kenan su bar arzikin duniya su rikiki littafi Allah zai koro musu arzikin duniya da lahiran Allah ne ne riba wani ne riba ibn taymiya ce wa kala wa kada kala ba'dhum wani su malamai sun gaya cewa maftakara taqiyun kattu wanda yake tsoron Allah bai taba talauce ba duniya maftakara taqiyun kattu mai tsoron Allah bai taba talaucewa ba duniya kalo walima suka ce me yasa kala yace li anna Allah yaqulu ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب to na ga kamar na muzo gaban sayawa yanzu insha Allah ta'ala kuma ya madan mun ci karfinta za mu saya wannan gaba insha Allah akwai dan uwa malam asalafi daga boloriya ta kunan malami ne babba da yawa ba ku san shi ba muna bukatar malam ya yi so nan mu ji na tawakin sa insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك مالا بسم الله فضل كاترين يا كاتب الناس يا رمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه بايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه ziyarar muka kawo na dangantaka na musulunci daga angon bolori kamar da malin ya faɗa mun zo ne domin mu saurari ilmin da malam ke zubowa kuma alhamdulillahi wallahi mun karu kwarai da gaske kuma dama muna bibiyan sa ta midiya ma haka an gane kuwa to abin da nake so na faɗi shine wato kun ga kamar yadda malam yake ba da ilimi a nan ai muna fatan da ce idan rai ya yi hali a ce akwai ɗaliban malam kamar mutane kamar ashirin ko talatin haka wanda kowa yana kokarin mai zai zauna wannan kujerar kuma kun san cewa kan ba zai yiwu ba sai an tashi sai wajen neman ilimi to daga nan muke cewa muna kiran mutane ɗaliban ilimi a tashi a nemi ilimi muna cewa afiku ya tullabal ilim. ku faɗo ya ku ɗaliban ilimi a tashi a nemi ilimi matasa a tashi a nemi ilimi yanzu idan kana duba social media haka za ga matasa da yawa sun yi karatun. ko ba haka ba gani ma yaro ne dan karami kuma haka adama muna dan karambani mu nan to kun ga yanzu ya kamata ɗaliban ilimi su tashi su fara neman ilimi da gaske bil haqqi da gaske ina kuke ina bar ilmin nahwu ne ina kubar ilmin saraf ilmin tasrif usulul fiqh al qawaid al fiqhiyya ilmul balaga mustalahul hadisi na'am ina karatukan fikihu da hadisi da tafsiri a tashi a nemi ilmi da gaske kuma karka ce wai a ya kuwa neman ilmin nan mutum zai cimma manufa ah, yanzu ai wallahu kuma min kuma ummahatikum la ta'lamuna maza shai'an ai duk wani malamin da kake jin sunansa yanzu da malamin ya ambata wato tarihin Imam Bukhari ai shi da kansa da'an bai san komai ba kuma ko ba haka ba yanzu al Ibn Hazm az-Zahiri mai littafi al-Muhalla lokacin da ya fara neman ilimi yana da shekara shida a duniya shekara nawa ashirin da shida sanadiyyar neman ilimin sama ne ya shiga masallaci ne da ya zauna wani ce masa kai ba za ka tashi ka raka biyu ba ne? sai tashi mike sai kai raka biyu dama ya zo jana'iza ne da aka tafi jana'iza da ya zo bayan la'asar yana shiga ya mike sai aka kai zauna ba a lokacin sallah bane kuma ha sai ce ya za ku yi maka kuma da zuwa na shiga na zauna kuka ce in tashi in yi yanzu kuma gashi na shiga kuma ka ce in zauna ya ce wannan fa wannan kulin fa ta isa ka ya fara shiga neman ilimi daga baya mai ibn hazm az-zahiri ya zama da ya zama domin a kasan andalus kaf kasan andalus safiyan kenan ba wanda ya kai shi karatu shine fa lokacin da aka kowane labarin sa gaba daya sai ke cewa a ai to ku ne kuke dogara littafi ai mu hadda muke yi ce abun da abun da ke cikin labarin gaba daya na da ce. almuhalla littafin almuhalla littafin fikir mukaran ne wato yanzu a duniyar bahasi ko kai waye idan dai zaka yi magana kan fikihu wato wanda zaka hada haɗa dalilan malumma mazahib wallahi ko kai waye sai ka ce ibn hazm ya ce babu makawa to amma littafin almuhalla ibn hazm az-zahiri da ka rubuta shi amma ka duba fa tina fa lokacin ya fara neman ilimi shekara nawa shida. me yasa kai yanzu zaka ce wai ai yanzu kai ka girma wa ya ce ma ka girma to me yasa kake neman kuɗi to me yasa baka cewa ka girma kana neman kuɗi fa ko ba ka ba a tashi a nemi ilimi a yi karatu a ga malumin sunna an gane kuwa alhamdulillah mu dai ba hawar jawa ba ne. an gane kuwa idan baka san hawar jawa ba mu ba boko boys ne. mu ba a sha'ira ne kuma ba tijaniya bane afwan malam mu ahlus sunna ne as-salafiyun an gane kuwa daga anan muke addu'a na musamman ga malumanmu da suka rasu a nan gari na Maiduguri ba ma mantawa ga Sheikh Muhammad Bashir Kashirra Allah ji kansa su Malam Ibrahim Gomari Allah ji kansu ga kakanmu Muhammad Abba Aji wato ko kai waye din za ka yi da'awa a nan Maiduguri wallahi da wuya ka ce baka zama ɗalibin ɗalibin shan Muhammad Abaji ba idan kai ba ɗalibinsa ba ne ko kai ɗalibin ɗalibinsa ne an gane kuwa a tashi a nemi ilmi wannan shi ne sai da nake wa a tashi a nemi ilmi an gane kuwa a tashi a nemi ilmin nan muna so mu ga matasa sun iya nahau a ce kana ana taba ka ga kanan kana kawo wato abu ya daga cikin alfiyatu bin na'am ana taba ka irin karatun adab ina su lamiyatul arab ne na shamfara kenan ina su makamatul hariri ina ɗaliban ilimi suke ne karatun usul fiki a ce ga ɗalibai sun karanta jam'ul jawami haka sun karanta maraki su'ur sun haddace ko ta wani fanni ka taba ka kai daga ga kanin dai to gaskiya ɗaliban ilimi a tashi a nemi ilimi a tashi a nemi ilimi wurjanjan dare da rana da gaske akwai wani malami sunansa baki ibn makhlas na'am masmuhu baki ibn makhlas yana da musnasi ko da yake san mafqud ne yanzu to wannan baki ibn makhlas wato yayi tafiye-tafiye a garin neman ilimi tafiye-tafiyen da ya tsawon shekara 36 abin mamaki shi mutum kasan wato andalus ne amma ya shiga kasan iraq ya shiga jazair ya shiga misra abin mamaki ko bai taba hau kan abin hawa ba duka fa kasancewa maza sun yi aiki idan kai da wasa kake yi akwai mutane suka yi da gaske fitowansa na farko shekara goma sha takwas yi sai ne koma gida fitowa na biyu shekara kuma sha shida yi yanzu kai ka ruba da Allah ya sauka ilimin gaba daya za ka yi kai karatu gaba daya karatu bil haqqi ma a cikin shekara biyar wallahi za ka yi amma wancan lokacin da yake malumma in a wasu suke amma yanzu ilimin cikin tafai ne kawai kada abin da rage mana mu zo mu gurfana a gaban malumma mu yi karatun ne amma kuma hakan kashi kuma me yake faruwa ne mutane suna kasa a gwiwa da yawa an gane kuwa ko da ke dama manzo Allah ya ce inna Allah la yaqbilu ilma intiza'an walakin ya kabi da bi kabdul ulama haka ne ko shi yasa da yawa idan wani malami ya fadi da wuya sai a samu wanda zai kuma mai gurbi sa to malam surutan nawa nan ya sa adam muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah to alhamdulillah malam Allah ya biya ka da gidan aljanna tsakani da Allah amma da shike duk da muryan na samu yadda yake zuba don Dalibin ilimin ya je ya san ya karanta in gaya muku wani abu ba don yana nan ba ne malam ya kuje zan fada billahi da zai la'ilaha illahu kun gani wa? ya kai almajiri da ni in tattara na karnu in jana yi karatu a gudunsa allah karatu ba na wasa ba mana ku ganci kawai gashi na zaune na haka simple da dan bidan yanzu sai da rawani zai yawa